Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa. Masu sauraron mu Muhammadu yake muku lalimar habin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin amma da farko ga muhimman kanunsu. A yau ne aka ƙaddamar da jarabawar BBC a dukan faɗin ƙasar Nijar. A yau ne ranar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta ƙasa da ƙasa. Rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali ne a kan shirye-shiryen tayar da 'yan kasuwar jamage domin komawa a sabon wurin da aka keɓe musu. To yanzu ga labarun dalla-dalla. A yau da safe ne ministan makarantun sakandare ya ƙaddamar da jarabawar BPC wato a Agades akalla ɗalibai dubu ɗari da hamsin da ɗari da ɗari shida da saba'in da biyu ne za su fuskanci wannan jarabawar a dukan faɗin ƙasa. mata dubu sittin da shida da ɗari hudu da goma sha tara maza dubu tamanin da hudu da kuma ɗari biyu da hamsin da uku. Minista Muhammadu Sanusi Alhaji Samro ne ya wakilci wannan wato ƙaddamar da jarabawar ya yi ma Musa Hassan karin bayani. Mun gode ma Allah da ya gwada mu garana ta farawa examen na brevi kuma da ya sa duka eh, matakan da muka doka allah ya ba mu dama eh, mun ci burinmu ba a samu wata matsala ba ko ta rashin ya eh, motoci haka wanda suke dauko ma'aikata ko ko wanda suke dauko yan lakwal ko ko kudi ma na biyan mutanen da za su aiki duka a hadin kasa representantinmu wanda suke guverner ne da director regional duka sun gaya mu abin da ya kamata a yi an na fannin gwamnati gwamnati ta cika wannan alkawali kuma an fara jarrabawa eh, a duka fadin kasa Nijar a yanzu dai ba mu ji ba inda aka samu wata matsala. Haka ma a difa an ƙaddamar da jarabawar BPC a yau da safe nan sai dai an ƙarfafa tsaro a cibiyoyin da ake gudanar da jarabawar. Bukari Dodo Amadu shine sakataren ƙungiyar ɗalibai na College da Lise na jihar Difa ya yi wa Lawa Bukar ƙarin bayani. abu ne na farin ciki wanda ga otorite da kansu sun zo sun ba mu goyon baya sun nuna kuzari su zuwa ga ayyukanmu na makaranta abokinmu da suke jarraba abinda na kula na gani gaskiya hankalin su a aje yake ba irin na da bane ka iska kandida ana nan ana ta karkarwa ba amma san me ake yi ba hankalin su a aje yake sun ga ko ina ga iko za a tsare su don kula da ayyukan su kuma kula da zaman lahiya gaskiya hankalin su a kwance yake alhamdulillah harkan tsaro kamun ma a fara na riga ya na je santar kin farko na gani gaban ekol ko ina da ko ina katanga akwai sojoji a ciki ma suna yawo kowa da kowa ya mai da hankalin shi zuwa ga aikin shi kuma jiri da kowa da kowa yana nan yana kula ga yanayin wannan aikin Har ila yau dai dangance da jarabawa BPC abokin aikin Asmani Shina ya leƙa makarantar CAJN inda ɗalibai masu matsalar gani suke gudanar da wannan jarabawar. A jimilce ɗalibai dubu ɗari a jimilce ɗalibai ɗari uku da arba'in da biyu ne za su fuskanci wannan jarabawar. A cewar Abdu Haruna shugaban alƙalan jarabawar na wannan cibiyar komai yana tafiya daidai. Komi na tafiya daidai gaskiya mun soma da jarabawar redaction yanzu babi mai bi shine dikte question. Eh hakika waɗanda ba su halarta ba kowane gami ana samun hakan sai dai bana adadin rishin halartar zai kasance kasa kasa kwarai ga yanda aka saba gani. Dan mun yi ɗan zagaye minti talatin bayan somawar gaskiya rishin halartar ɗaya ne aka gani. Duk yawancin 'yan jarabawar sun halarci wurin nasu. Can farko akwai aikin faɗakarwa da aka yi na fahimtar da masu jarabawar da an baka da takardar gayyata da kati gaba ɗaya ba za ka iya shiga jarabawar ba. Mun gode ma Allah don faɗakarwar ta biya kuɗin sabulu. Halin da aka gani kamar haka bai wuce biyu zuwa uku. Su kuma kamun karfe takwas da rabi sun samu sun yi jarabawar. Maganar fraud dukkan matakan kare wannan an girka su bisa dukkan hanyoyin da ake bi a yi shi mu dai a fuskar jiri din a yanzu dai ban mu ga wani misalin sata ga jarabawar. Makarantar horar da malaman makaranta ta bawa jangozo da ke maraɗi a jiya sun bayyana sakamakon jarabawar da suka yi na ƙarshen shekara a cikin ɗalibai 828 da suka fuskanci wannan jarabawar su 590 ne suka samu jarabawar kwatankwacin kashi 71 cikin 100. Kamis Sharidin shine daraktan makarantar yi wa Mohamed Maman ƙarin bayani. lorsqu'on fait rapprochement entre les résultats Idan aka kwatanta sakamako na gaba ɗaya na bara da na bana an faɗu domin bara mun samu kashi 78 cikin 100 na waɗanda suka yi nasara. A bana mun samu kashi da ɗaya cikin ɗari kenan an samu faɗuwa ta maki bakwai. A jimilce sakamako ne da ke faranta muna rai domin ya yi daidai da matsayin ɗalibai na zahiri. Saboda haka yana da kyau mu rika lura da ingancin malaman makaranta da ke fita daga makarantun horar da malamai. Idan muna buƙatar inganci dole sai an yi tankaɗe da rairayi. Idan aka yi haka waɗanda suka cancanta kawai ne ke iya kasancewa malaman makaranta. A yau ne ake bikin ranar da aka keɓe ta ƙasa da ƙasa domin yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da kuma hana safarar miyagun ƙwayoyi. A Nijar wannan al'amari yana ƙoƙarin zama wata hanya ta masu safarar miyagun ƙwayoyi. A cewar Kofi don shugaban ƙungiyar yaƙi da miyagun ƙwayoyi da kuma safarar baƙin haure ta ɓarauniyar hanya. A Nijar a hirarsa da Tanar Fude Ahmed. Au Niger, euh, la situation est alarmante. A ƙasar Niger lamarin na cikin halin ƙararrawa saboda idan kuka dibi yawaitar kamun ƙwayoyin da aka yi kowace shekara, hakan na nuna da ƙasar Niger ta so mu zama sararin gudanar da sanandin ƙwaya kuma shan ta sai ƙaruwa yake yau da gobe. Ƙungiyar mu sai muka ce sai an nazarta kokowar murƙushe lamarin ƙwaya ta wata hanya. Akan maganar shan ƙwaya, mun ba da ra'ayin cewa kamar bisa hukuncin da za a iya sanyawa na mafita, a yi amfani da abin da ake ce ma injection therapeutic inda jujun zai umurci mai shanta da ya je nemi magani. Ba wai muna fifita shan kwayar ba ne, a'a, amma abin da muke fadawa gwamnati shine na ya dau yaunin wa'anda ke shan kwaya. Yau ƙasar Nijar ba ta da wurare ingantattu da za ta karɓar masu shan kwayar nan. Kuma gaya su kansu malaman kiwon lahiyar ba su da horon da ya dace game da hakan. Allah dai ya san ko mutum nawa ke mutuwa akan tsananin yawan shan kwaya. Je seul sais combien de personnes meurent chaque année par overdose. Daga watan Janairu na shekarar bara zuwa watan Mayu na wannan shekara kayayyakin abinci dubu ɗari da hamsin da hudu da ɗari biyar da saba'in da bakwai ne ƙungiyar bayar da agaji ta sai sayar ta rarrabawa wa magidanta dubu goma sha uku da ɗari da tisa'in da bakwai na yankin jihar Difa. Sannan kuma da yawan magidanta sun amfana da kayayyakin noman rani. Lucas eh, Petridis eh, wakili na ƙungiyar sai sayar da ya kawo ƙarshen aikinsa a Nijar ne ya tabbatar da haka a gaban manema labarai a yau da safen na a cibiyar sai sayar da ke nan ya mai sai mu saurari abinda yake bayyana wa abikiyar aikinmu Adama Dawaki. a Akwai ababuwa da yawa da suka birge ni a Nijar. Al'umma mai karɓar bakunci kasar da ta karɓi mutane da dama wanda tilas suka yi gushi. 'Yan gudun hijira mun yi aiki tare da hukumomin Nijar da Croix ta ƙasar Nijar domin kawo musu sauki ga wahalar da suke fuskanta. Muna kawo musu taimako na abinci, ruwan sha, kiwon lafiya da ma kuma kariya bisa mutunta 'yancin ɗan adam. Akwai taimako na hannu da hannu fannin abinci a yankin Difa da muna da kimanin magidanta dubu tamanin da ke samun taimako da ake masu kuliyomi tun somawar wannan tashin hankali bayan wannan ba da taimako na hannu da hannu muna taimaka ma mutane da dama masu gudanar da aikin noma da kiwo inda muke da su a agades arewacin tawa tilaberi da kuma difa misali ta fannin kayan danye muna da mutum dubu uku da ɗari shida muna da magidanta dubu biyar wanda muke tsarin shaushawa na dabbobi A yau ne ƙungiyar ma'aikatan asibiti na Isaka ga Zobi ya kamata su soma yajin aiki na tsawon kwanaki uku sai dai kotu ta ba su rashin gaskiya na rashin biyar ƙa'ida kafin su tsunduma wannan yajin aiki. Ga abin da Muhammadu Abu wakili mamba na ƙungiyar Sizasa yake shaidawa Muktar Hamadu a hirarsu a yau da safe. To lalle yau ya kamata mu hara yajin aiki na kwana uku da muka aje. To sai dai yajin aiki ne ba mu fara shi ba wannan yajin aiki mun daga shi saboda dalilin da ya samu ka daga shi an kai karan mu babban kotu na shari'a na Yamai wanda juji ya bamu rashin gaskiya bisa ga wani zargi da aka yi muna. Zargin da aka yi muna shine cewa eh, yajin aiki da muka aje ya kamata a ce mun bi doka na in za a fara shi aiki akwai kwana biyu da ya kamata a ce kama a fara shi aiki wannan kwana biyu na ranakin aiki wannan kwana biyu da mu bi ka'ida bisan su ba bisan shi ne juju ta ba mu rashin gaskiya ta ce garaf mu ba ta dace ba shi ya samu ka bi sau da kafa bisa ga hukuncin da ban kotu na mai ya bada don kuma ka yi niyya muka ɗage wannan garab saboda mu bi shari'a mu bi doka ko yanzu ne take bata kare ba Sai dai mun tuntuɓi babban daraktan asibitin ta Isaka Gazobi ta wayar tarho amma ya cewa wani abu dangance da wannan batu. Sannu a hankali sha'anin tsaro yana ci gaba da taɓarɓarewa a cikin waɗansu unguwanni na birni mai. inda waɗansu ‘yan ɓata gari bisa motuna da makamai suka tare jama'a suna yi musu ƙwace lamarin da ya fara ɗaga hankulan jama'a. Amadu mai lakabin suna Barkalaize shine mai unguwar Bobiel ya shaida irin ƙwacen da ya tabbatar da idonsa ga abin da yake cewa. ni da kaina wata rana ina kira wani sai mai moto ya zo ya so su gauke min shelle dina sai Allah bai ba mai moto barawo sai shelle dina bai same shi ba me ina nan wata rana karhe goma da rana ha sai na ji kuwa ya tashi wani yarinya da ya zo nan suna so su yi revision wani kato biyu suka biyu yarinyar nan suka zo nan suka amsa moto fa da karhi ya cere da moto din su na yarinya wani mai tol mai tol bullet din nan barayi suka zo karhe goma da dare suka sa adduna da komi Allah ya sa sa dai adduna bai kama shi aka ce yara suka kashe wani yara can matsala wannan sai gwamnati sai da iko ya tashi da sai sayan daka in ya tashi ya sa mu ma da tare da talakawa sai mu kama shi wallai yana yi A yayin da sha'anin ƙwallon ƙafa yake ci gaba a duniya, ƙungiyoyin 'yan wasan Afirka sai kuma baya suke samu a fannin fasaha duka da yake da yawan 'yan ƙwallon ƙafan Afirka suna samun ƙwarewa ne a cikin ƙungiyoyin 'yan wasa na ƙasashen waje. Siliman Mohamed shugaban ƙungiyar 'yan jarida ne masu wasannin motsa jiki a Nijar ya yi wa Sumana Amadu fashin baki dangance da wannan lamari. Notre grand problème en Afrique, c'est le manque de suivi. Babbar matsalar mu a Afirka ita ce rashin kulawa, sai a gano masu hazaƙa sosai, amma daga baya sai a bari su ɓace. Ba a yin yadda za su kawo nasu ƙoƙari a su na ainihi, ballantana a samu fasahar kafa mayan kulab da ke shigo da kuɗaɗe domin riƙe 'yan wasa. Yanayin da muke riƙe 'yan wasa a nan ba waratacce ba ne idan aka kwatanta da na nahiyar Turai. Ina gaya muku, Sajo ne duk inda za shi yana zuwa ne da mai kula da guje-gujensa da kuma likita mai kula da lahiyarsa. Haka ma wasu 'yan wasan kamar Muhammad Salah da sauransu a turai wani matsayi ne daban zancen miliyarorin euro ake yi a afirka da saura sai an matsa kaimi wajen horo da gano masu hazaka cikin matasa kuma sai an kula Nan zuwa uku ga sabon wata mai kamawa ne aka keɓewa ‘yan kasoshin mage da ke nan ya mai domin komawa su tattara kayansu su koma inda aka ware musu a unguwar Lazare ga rahoton Maryama Kenda. tol-tol da aka cire a nan

wa bara bara sai aka sa ga raban raben wuraren wasu sun samu wuri wasu kuma ba su samu ba ti ba yanzu ga hilin Allah muka aje kayan mu mu ba mu kuka da kowa sai da ma'aikatan meri an do mu kuma ba su ba mu inda za mu zauna ba mun kimanci mutum ɗari biyu da ba mu samu wuri ba a nan dai wurin masu sayar kiri. to ba yi bolzongin ka kayan mandu plus ne wa da hamis koyro. maman wale ɗaya daga cikin wakilan 'yan kasuwar da muka tuntuɓa ta wayar tarho ya tabbatar da cewa lalle akwai mutane da yawa da ba su sami shaguna ba sai dai kuma ya ce tashi tashin na faruwa sanu a hankali kuma cikin lokaci. Babu wanda aka tayar da ƙarfi ana biyar 'yan kasuwan ne sanu a hankali, ba a sa soja ko kuma polisi ba. An ce dai kowa ya yi ƙoƙarin kwashe kayansa domin komawa sabon filin da aka bamu. Mu abin da aka faɗa muna shine muke sanar da 'yan kasuwar. Da yawa ba su samu wuri ba, amma sun ce muna suna da aniyar zuwa domin su gwada wa kowa wajensa. Ƙarshen labarun kenan a huta lafiya.